hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 6 shekara ta 2026 bayan dogon tsawon lokaci na hutu kenan ko kar Allah ya kara maimaita mana wannan tsaye mun haɗu a wannan masallaci ne albarka masjidin rahma da ke lamba 31 bakin kasuwar sati da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna babban masallaci mai ɗimbin tarihi da albarka a wannan unguwa musamman a wannan gari domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka a ibadatul kulub fi dawil qur'an wa sunna wato ibadun zuciya a bisa hasken Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda a jeren giyan fara karatun littafin daga farko wannan shine darasi na 22 a kuma ibadan da muke ciki wannan shine darasi na biyu ibadan da muke ciki tace ibada ta biyu mun gama ibada ta farko muna cikin ta biyu darasi na biyu a cikin ibada ta biyu darasi na 22 daga farkon littafi Mara Abdullahi ka ce babu ba kwafin littafin ba nan lai to bari mu lallaba mu je da mata ya tsara next week insha Allah sai a ga inda a samar da shi gaba na biyu za mu tasha ibada ta biyu wanda malam at ibrahim tuwaijiri Allah ya ji kansa da rahama ko ya ƙara tsare shi yayi masake da ma ya tadammanuhu al-iman billahi azza wa jal abinda imani da Allah mai girma da buwaya ya kunsa bi ma'ana wasu abubuwa ne wanda idan mutum ya same su ya kudurce su ya yadda da su ya sakankance da su game da Allah to ya samu cikakken imani game da Allah ma'ana wani haƙƙi ne na Allah akan bayi su san shi akai kuma su yadda da shi akan sa idan aka ce imani da Allah to menene abin da in mutum ya same shi sannan ne ya zamto cikakken musulmi mai imani da Allah Allah ka azurta mu da su kuma ka ba mu ikon mutuwa a kansu. malaka al-imanu billahi subhanahu yatadammanu arba'atu umurin imani da Allah subhanahu wanda ke tsarki ya tabbata a gare shi yatadammanu arba'atu umur yana kunsan abubuwa ne guda hudu tiraku ne guda hudu suke rike da imani da Allah mutum idan aka rasa ɗaya daga ciki kamar carbi ne a tsinka shi a rike ƙarshen shi sauran duka tsiyayewa nasu to shi ma kaman haka yake mala yace faqad fatara Allah kullu makhluqin ala al-iman bi khaliqihi oh, na tsallake ko al na farko al-iman bi wujudillahi ta'ala abu na farko da ake so bawa yayi dan ya zama cikakken musulmi mai imani ya sauke haƙƙin imani da Allah kun san dama maganar aƙida gaba ɗaya yana juyawa ne akan turaku guda shida ne hadisin mala'ika jibril da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbirni anil islam akhbirni anil iman a akhbirni anil sa'a mun tuna hadisin ko da yake ta tambayar shi to da ya tambaye ce fa akhbirni anil iman ka bani labari game da imani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi an tu'mina billahi tushe na farko rukuni na farko wanda sai ya samu mutum zai je aljanna to mutum imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'iku wa rusulihi da manzanni ko wa yawmil akhir da rana ta karshe ah, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi da kuma imani da kaddara mai daɗi da mara daɗinsa. to waɗannan abubuwan duk akan su ne imani yake juyawa shi yasa a can da muka ji tauhidi yanzu sai aka zo mafi girman haƙƙi shine haƙƙin Allah yanzu ake farawa da shi su ma sauran duk za su zo daga baya to yace na farko al-imanu billahi al-imanu bi wujudillahi ta'ala imani da cewa akwai samuwan Allah imani da cewa akwai mene samuwan Allah subhanahu wata'ala wannan wanda yake musulmi da ke kusa da musulunci sosai sai ya ga kaman wannan wani abu ne wanda ai an dade da wuce shi irin shawa ne na dasan da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu babu shi alalin wallahi a yanzu aka wannan fitina tana ci kamar wutan daji ko anan da kana ji kudu a ce arna ne ke cewa kaza to ko a jihar Kano akwai yaron da ya fito ya faɗi wannan kuma inda za ka gane abun na da goyen baya yana faɗa sai ka kaga foreign intervention sai ga kasashen can da can da can da can da can kawai aka mai da shi wani ɗan gata ma aka tsara jini shi aka tsara komai na shi kun ji magana faminin akwai target akan imanin mutane kenan ɗaya kenan na biyu akwai matan da kota uku ba a yi ba ta turo min da sako tana roƙon dan girman Allah a taya ta addu'a akan kan ɗanta Ɗannan nan ƙasan waje suka kai shi ɗaya daga cikin ƙasashen turawan ne je karatu Allah abdullahi da ya tafi Sakon da yi wa mahaifiyar an dau lokaci shine shi fa sallah bai ga dalilin yin salla a musulunci ba bai ga dalilin da ya gamsar da shi a yi sallah hankalinta ya tashi bayan wani lokaci ya ƙara mata nasa ce gaskiya shi bai ma yadda akwai Allah ba kawai wannan ni saƙo ne da ya iso gare ni saƙo na uku ya ce mata kuma shi kwata-kwata ba zai dawo Najeriya inda masu kyaba ba balle a mai da shi musulmi ko a ce za a kashe shi ko a tsangwame shi to ni ta tashin hankalinta shine a roki Allah farko ya sa ta dawo ya dawo musulmi na biyu Allah ya sa ko laifi ne ya kasan a kamo shi a dawo da shi Najeriya su fandai yanda za su to wannan yana cikin kalubalen masu ɗiban yaya su kai su can kasashen suna ga burgewa ne yanzu ko kasan musulunci zaka kai ka karatu sai ka sa ido gaya ma gaskiya ko kasan musulunci zaka kai ka karatu wallahi sai ka sa ido kuma sai ka taya da addu'a ko da ku kasan larabawa ne Allahumma kila sai irin su Madina da irin su Makka wannan da gwamnati ke taya ka tarbiya da karfi da yaji amma ko a Saudiya ne aka wani nesan akai wuraren su Riyadh din nan wane ne ba shi kenan ko Jidda a nan ka wani tsaran ma a wani kasan arnan ba a yin samala wallahi la'azim to saboda haka wannan imani samuwan Allah din yana daga cikin abin da malamai suka tabbatar da shi a matsayin matakin farko na imani wani yana cikin abin da shek muhammad salih al-usaimin allah ji kansa da rahama ya tabbatar a matakin farko na imani da allah na tauhidi ma kusa na cewa yan kasimu tauhid ila salatata ahkam ko tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiya. yarda da allah shine wanda ke samarwa shi ke rayawa shi ke raino shi ke azurtawa shi ke kashewa shi zai sake tayarwa karo na biyu shi zai yi sakamako kuma shi zai makowa makoman shi annallahu huwa al-khaliqur raziqul mudabbir wannan shine tauhidin rububiyya sannan akwai tauhidul uluhiyya Kaɗai tashi da bauta ba a hada kowa da shi a bauta in yi umarni ko an gane ko ba a gane ba amma ganin tun da shi yayi kawai an gane ni ake yi sannan sai al'asma wa sifat sunaye wanda za mu ji a malam da ya taɓo da siffofi ba a raɗa ma Allah suna don ka iya azancin magana ana jiran nasti ne ya ce sunan Allah ka zane al’ur'ani ko hadisi duk wanda ba tabbatar ba ba a tabbatar mishi <coughs> mun bayanci magana da aikace aikace shi yake yi awwalun bil wa akhirun bilantiha na farkon da ba farko ƙarshen da ba ƙarshe da kansa ya jinjina ma kansa yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah ake magana to ka yadda akwai samuwan shi to shine sai anan nan da ta magana mai kyau ce faqad fatara Allah kullu makhluqin ala al iman bi khaliqihi a dabi'ance Allah ya dabi'antar da duk wani abun halitta bi ma'ana duk wani mutum alal iman akan yi imani da khaliqihi da cewa akwai wanda ya halicce shi a ɗabi'a ma ɗan adam yana gane akwai wanda ya halicce shi dai mahaukaci shi yasa tauhidin rububiya ko kafirai da mushrikai ba su rikici da annabi sallallahu alaihi wasallam akan ba cewa Allah ne ya halicci sama cewa akwai Allah shi ke saukar da ruwa duk ba su jayayya da shi akai ba inda aka yi rikicin shine wa ake bauta ma nan ne dama kuma ake daga ake daga harshe din ake daga ma duk abin da ake dagawa sai malai kawo dalili yace fa aqim wajhaka lid hanifa Allah ta'ala yace ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai musulmi makaratun alqur'ani ka tsaida fuskanka ga wannan addini hanifan kana mai karkata zuwa ga gaskiya banda wannan shine hanifiya ka tsaya akan gaskiya kodar babu zigza babu kwana babu kauce kauce yanda Allah yace kawai haka ake Allah ta'ala ce fitratan lahi lati fatara nasu nas alaiha wannan ita ce ta farkin da Allah halicci mutane a kai suna ganewa babu mutumin da ya jira sai da aka ce mai wannan ne bakin da ake sa abinci ko yaro ne kana ba shi abu ya san a baki ake sa ba a kunni ba to wanda ya ba yaro wannan tunanin shi ya ba duk wani mutum tunanin cewa akwai wanda ya samar da shi la tabdila li khalqin lahi babu canji babu musanya cikin halittar Allah dalika ad-dinul qayyim wannan shine addini mai kakke wanda babu karkata a cikin sa wadancan sun ce Allah da Allah ruhi Allah ai da tunin Najeriya farke ma da yake to mu ko yan siyasa yanzu suna taɓa kashi ballanta na ce Allah uku ne a <laughs> wani Allah ma da yanzu la daina bada ruwan sama kai ka san ba zai yi ma a ce Allah ba shi kadai ba kai ka san hankali ma ba zai dauka ba to wannan shine addini ne kakkan addini da in ana alfahari da wani abu to kai da addini ne ba da wannan sa ba Salman al-Farisi radiyallahu anhu lokacin da aka yi hijira daga Makka aka zo Madina ana yin taaru ma'ana sanin juna ko ya ke ce mishi irin a ce kowa ya dan identifying kansa dan san juna haka eh eh self introduction kwarai da an zo wannan ce ni ne Umar dan Khattabi kaza kaza kaza wannan ce ni ne kaza ana zuwa kan Salman al-Faris yace ana Salman ni dai suna na Salman ne jama'a amma fa ibn al-Islam ubana musulunci ne ni shi ke hana ni biyayya na duka tasace yace laysa li abun siwahu ban da wani uba da ya wuce min musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi yace Salmanu minna ahlil bait salman ya zama cikinmu ɗan ahalil baiti yanzu kana ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ta fa shi dan Afirka ne salmanu amma da nassin hadisi sai ya samu ladan wannan salatin naka ina ma Umar Shawzari ne eh Ala Abdullahi ga shi kenan to ina ma da mu ne duka na ji ba ku dan amsa da kyau ba <laughs> eh. Allah ta ce walakin na aktarun nasi la ya'lamun amma sai dai hanzari ba gudu ba da yawan mutane ba su sani ba ba su san musuluncin nan gata ne a gare su ba malai cewa zallar akli haƙiƙa hankali ma lafiyayye ya yi nuni ya zamto hujja ala anna hadhihi makhluqati khaliq ala anna li akan cewa duk waɗannan abubuwan da muke gani na halittar Allah akwai wanda ya halice su wa li hadhihi al a musawwiran waɗannan abubuwan suke jujjuyawa haske ya shigo duhu ya tafi sanyi ya juya baka ka fasan da aka buɗe wata window zafi ya shigo ba kamar yadda kake kunna fanka ko ka kashe kawai ji kai an yi switching malam sanyi ya sauka tafi <laughs> ya tafi to yace waɗannan sune tasarrufa jujjuyawan yanayi ɗin, ko kai kanka yanzu ka kalli hoton ka bayan shekara biyu sai ka gane jiya ba yau ba ne, kuma a jikinka ɗin ba baka ji sanda kake canzawa ba kai dai kaga ka canza to su ne jujjuyawa akwai wanda ke juya su fa innahu la budda li kulli makhluqin min khaliqin khalaqahu kuma hankali dole da cewa lallai duk wani ba makawa duk wani abin halitta to akwai mahallicin da ya halice shi ina fata an fahimci wannan to sai Allah ta'ala ya ce wannan mai halittan kuwa zalikumullahu rabbuk wannan shine Allah ubangijin abin ku. la ilaha illahu ba ku da wani abun bauta in ba shi ba khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci dukkan komai fa'buduhu dan haka haƙƙin ku da shi kuna so ku zauna lafiya ku bauta mishi ku sallama ku bi abin da yake so ku nisanci wanda ya hana wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai kiyayewa ne game da komai kar ku gaba ku ji shi ba kar ku gaba ku gan shi ba akwai ran da zai taho da ku da ayyukan ku ku tsaya gaban shi iman eh yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa wajadu ma amilu hadira haka Allah ya fa duk abin da mutum ya sai an zo mai da shi kisa alkiyama abubuwa za a yi kamar haka na farko shine hisab shine a auna komai a cire shi komai a cire shi idan lada ne ina wajibi wajibi ya fi komai nauyi a cire shi gefe ina fila, ije shi wurin shi to a zo babin zunubai ina ka ba'ir, ina faga'ir ina kaza duk a ije komai wannan shine hisabi tsaya a kwance kayan ka kenan shine hisabi sannan sai alwaznu shine fadin Allah ta'ala wa nad'u almawazin alqisba li yawm alqiyam alwaznu daura kowa dauki wannan abin da aka tantance a rinka dora dalilin za a yi hisabin can hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace mana na Aisha radiyallahu anha man nuqisha al-hisaba uddiba duk wanda kika ji a filin alkiyama Allah ya ce ku tare shi a bincika ayyukansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu ko shakka sai an masa azaba karshen al'amari saboda za a zo ne a bincika ne kai sannan a bincika ni'imomin da aka yi maka sun biya ko ba su biya ba to waye zai tsira haka ainihin tsira a haka kafin kai hankali ka fara tsaye da sallah shekara nawa kai kana tuzarta sallah bayan ka balaga shekara nawa ƙur'ani so nau ka sauke shi a rayuwa wani ma bai saukan ba har yi haka ne abubuwa da yawa shi yasa rahamar Allah ke kai mutane aljanna ba ayyukansu ba duk aikinka rahama ne zai kai ka Allah ka kai mu da rahamarka to shi ne sai na na aisha radiyallahu anha ta ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam alaihi ta'ala ya ƙulu fasaufa yi hasabu hisaban yasira ashe ba mun ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da sannu za a yi ma mutum hisabi mai sauƙi ba kuma ga ta ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi mai hisabi za a yi masa azaba Ta ce fazalikal ard ai wannan bijiro da ayyukan kawai za a yi ba bincika su za a yi ba za a ce ka san kayi akwai abin da kake da ja cewa ba naka bane wa inna alaikum na kiraman katibin mun sa malaiku duk sun kididdige aikin a cikin ayyukan nan akwai wanda kake jin ba kai kai ba an maka ƙarya ko akwai na kwarai da kai wanda ka ba a kawo ba an boye in mutum ya ce ya Allah haka ne sai ce to an yafe maka wuce ya ce wannan shine hisaban yasira din ya ce sai ƙara maimaita sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nuki hisab uzziba ina tabbatar miki duk wanda kika ji an ce a kwance kayan shi ka to ki kirga shi cikin wanda an azaba an gama kawai Allah karka yi mana hisabi don tsarkin sunayen Allah ka yafe mana ka yafe mu wanda suka riga mu da imani cikin musulmi baki daya to shine sai malam da ya kawo wannan na gama kawo ayan ko wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai kiyayewa ne da komai na faɗi abu biyu afwan hisabi da alwaznu ko awo to sai na ƙarshen ne aljaza Aljaza jazaul ihsan illa al-ihsan fil jannati wa fariqun Isra'il. wasu za su tafi aljanna Allah ka samu ne wasu za su tafi ɗayan gidan Allah ka saba mu bane wadalla al-hasu ala wujudihi kai yan uwa hatta filin da ɗan adam ke da shi na iya jin abu hasashe ba wai ji na kunni ba yana nuni akan cewa akwai Allah yace fa innana nara taqlibul Ya yace domin mu dinnan ai lallai muna ganin juya wanda dare ke yi wannan har da yini shine misalin misalinmu na ɗazu. muna ganin juyawan dare da yiri Wasu ke arzakin insan da yadda Allah ke gado arzikin mutum ya zo mishi a tarihi da kuma jiya da yau duka yanzu ka duba mutumin da ya fi kowa shiga hadari da barazana na rayuwarsa a tarihi kafin wannan al'umman ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ne annabi Musa saboda shi dan neman a kashe shi ma tarihi cewa ya an yanka jarirai imanin dubu sha biyu an lokacin da fir'auna in zai zauna a kujerarsa to sai an yanka mai jariri ɗaya dama ɗaya hagu ne gaisuwan sai ya zauna a zubar da jini saboda kada annabi Musa ya zo waɗannan masu sihirin da suka fada Ya sa duk zaluncin da wani zai tenuwan shi shekara takwas ne mala daga takwas shi kenan ya zama tarihi in bai wasa ba kan ya mutu sai a rike leda yalo and black in ma ce masa da kyau kenan in ma mutum za su adalci su adalci su huta ya fiye musu to annabi Musa alaihi salam ke fi kowa shiga barazanan nan ku da raba shi da uwarsa tun yana jariri a sa shi a ruwa ai kaza duk da Allah ya tashi nuna shi gwani ne sai ya ce kai ne nema ka kashe shin kai za ka raine shi arzikinsa ba ne sai yake da azzalimin ba da azzalimai sun san wannan da ba su zalunci ba da muminai sun san wannan da sun yi haƙuri har Allah ya kawo musu ɗauki shi ne magana to wannan Allah shi ke koro arzikin mutane wal hayawan da dabbobi hatta dabbobi yanzu dai kaga wani na nan ina tabbatar maka kila digirin shi ya kai uku amma da yunwa zai kwana yau ba kuɗi ka san tsakiyar wata dama mala akwai jiri-jiri gashi an gama hidimar sallah dama Sai an narki an yi albashi da wuri yanzu kana ganin watan mai nisan zango an fara hamma ana jira amma wallahi kana zaune sai kaga furciyar da ke saman kofar gidanka kundinta a cike tam kuma ba ta da primary school certificate ba ta da secondary school certificate ballanta na kai PhD da masters kuma ta ci ta koshi din Allah ya azurta ka kai kuma kana hamma to wal hayawan har dabbobi Allah ke ba su azurta na'am sai ce wa tadbiru umuril khala'iq da kuma jijjiwa al'amuran halittu fi kulli anin a kowane lokaci wa dalika yadullu dalalatu qati'atun wannan kuma yana nuni yana zama hujja hujja yankakkiya ala wujudillahi azza wa jalla na cewa lalle akwai Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ne kawa yace yuqallibul layla wan nahar Allah yana jijjuya dare da yini inna fi dhalika la ibra lallai a cikin juya dare da yinin na akwai izina akwai izina akwai wa'azi liqulil absar ga wanda suke ma'abuta hankali Allah ka sa mu cikin su kaga wannan rashin hankalin fa malam har ga wanda kake gani yana da hankali malam Abdullahi yanzu kana kallon social media sai kaga mutum shekaran shi 50 60 har da mai 70 da shi ake rawa yar shi za ta aure ga ta amatsa tsirara da suffa irin suffan da annabi ya tsine ma masu shigar kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun kuma da shi ake liƙa mata kuɗi da shi ake liƙa mata kuɗi amma ko kwamitin masallacin guwansu bai shiga ba in ma yana cikin kwamitin ɗan ciwon kai ne ba ɗan yi ga alkhairi ne ya ce gashi ba to irin wannan kaga asara ce taɗewa ne rayuwa na ƙare ma mutum malam ka gama ta kamar mai hankali ta haihu yadda ta farko ma ta haihu kila ma yanta biyu amma da ita za a dinga rawa a gaban jama'a kuma wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura wallahi sai an nuna miki wannan rawan iya shege a kabarinki haka qur'ani ya fada duk dan adam bai da wani abu da Allah zai saka mai da shi sai abin da ya faɗi ta shi a kansa aikin ka su zaka gani man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu to za a nuna ma mutum duk faɗi shi sun mai jazahul jaza al'aufa sai a cika ma kowa sakamako mafi cika kuma Allah bai zalunci wala ya ka rabbuka hada. so da haka yan uwa mu kiyaye kan mu bar rayu wannan ke mana kafan baya ta tura mu rami ke gaba abinta ta tura wanda suka fi mu ma kuma wallahi ba su ji da daɗi ba kuma karka ji cewa wai kai ka tsira malam ba ka tsira ba sai ga an baka littafinka da hannun dama kokari ake yi har sai Allah ya yarda to ya ce wa dalla shar'ul hakim sannan kuma a shar'ul hakim shine alquran shari'a mai hikima shari'a mai hikima shine qur'ani yayi nuni ala wujudillahi akan samuwan Allah subhanahu wanda tsarki ya tabbata a gare shi fal ahkamul azima dan haka mu sani hukunce hukunce masu girma al'adila na adalci almutadamminat li masalihil khalq wanda suke kunshe da maslahan mutane duk su ne a cikin ƙur'ani in ka duba ƙur'ani duk abin da ke cikin shi maslaha ne a karan kanka kai kanka sai da ƙur'ani ya nuna maka ya fi kasan kanka abin da za ka yi ka cutu ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala tubazzir tabdira wala zina ƙur'ani ke ta gaya ma wannan saboda illan almubazzaranci da zina da kashe kai da walaƙanta kai da tozarta kai abu ne wanda yake haifar ma mutum da dana sani duniya da lahira to qur'ani ya nuni akan duk wani abu na maslaha dalilun ala annaha min rabbi annaha min rabbil min rabbil hakimin qadir kuma waɗannan kunce kunce masu fa'ida da muka gani a cikin alqur'ani dalili ne da ke nuna cewa qur'anin nan da ukunce hukuncen nan masu hikima sun zo ne daga ubangiji mai hikima kuma mai iko alimun bi masalih ibadihi wanda shi ne ya fi kowa sanin maslahan bayinsa yanzu ya zo a ce ƙur'ani ya ce kaza sai mutum sai an gama sai ka san yanzu muna 21st century ne you know ustaz i think you have to review this your view kaji ma hukaci ya review ɗin wa wuce nan malam ba mu hanya <laughs> mun ƙur'ani ya nuna mana wani mango park kuma za mu kalla ba shi malam ka san wanda ya bari dushe ɗaya mai fitsari a kai sai ga duniya ita ce burgewa ita ce korewa kuma malam sai duniyar ta yi 360 da mutum suka ya zama abin tausayi ba za ka taɓa gano ne riko da addini ya yi ƙarshe mara kyau ba ka gani ko wahala ya sha a rayuwa wallahi a cikin wahalar sai ka ga tsafta ina tabbatar maka ka je ka gwama wanda yake rayuwa irin wanda dattawan mun nan suke yi a masallaci har suka yi wannan furfuran da sauran suka zo war haka je ka samu wanda shi ba akan wannan layin yake ba ka auna suka gaya abin yake ka auna suka gani ka je ka gwada za ka ji an ce maka an yi bukin biza zai tafi saudi german wani dan ma ya ce a india ne ya fi ya nuna maka akwai tarin dukiya amma yana nan a kiɗime fitsari ma a wando yake sai kuma ga ka a masallaci an yi magariba da kai kana zaune za a isha'i da kai insha Allah kana astaghfirullah subhanallah ina za a hada wannan la yastawiya ne masala ai albarkan ba ɗaya bane man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk mutumin da Allah ke sonsa da alkhairi alakarsa da addini zaka ganta in dai alkhairi ne mai ɗorewa, wallahi alazim a jikin addini yake karka rage karka kara shi yasa wala ta'du aynaka anhum turidu zinata hayatid duniya? ka nemi duniyan ka iya nema ka halal kai iya kokari amma fa ka sani in dai ni'ima ne ka zo birnin kif an riga amma ni'ima tunda aka baka addini in kuma kana ga wani abun ba ni'ima bane ko wani abun ya fi wannan to ka sani rayuwarka na kan halaka da hatsari wallahi dan sakin wannan al'amarin matsala ne Allah ka raya mu akai ka amshi rayuwar mu akai to da malaika wannan sai kafa hujjar sa kamar ya saba da aya yace kitabun shi alqur'ani littafi ne uhkimat ayatuhu wanda aka daura hukuncinsa littafi ne mai wanda aka kyautata ayoyin shi shine uhkimat ayatuhu aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat min ladun hakimin khabir sannan ko bayan wannan Allah subhanahu ya ce sannan aka bayyana su filla filla daga wanda yake mai hikima kuma masani shine Allah kaga dadin malam da ya faɗi magana ƙarshe sai da ya ce Allah ne fa ce ba ni ba kaga ya gama nashi kuma ba abu mai daɗin ji a rai da ka ji kana aiki gadagadan don ka cin masa kamar abin da sai an gama a ce Allah ne ya ce kai kanka ka fi jin daɗin cewa haka ba ɗaike da tatsuniyoyi ba to wannan shine abu na farko imani da Allah na farko ya ƙunshi ka yadda akwai Allah wanda duk ƙarƙashin yadda da akwai shi ne waɗannan ayoyi suka fito sai a Sani abu na biyu al-imanu bi anna Allah huwa ar-rabb wahdahu la sharika lahu al'iman ka ƙudurci ne ma'ana al'iman ka ƙudurci abu ƙudurce wanda ba wanda zai iya canza ma tunani a kan shi yanda wani al'imanul jazim kenan yanzu wani wani zai ce maka kai baka ga rana ne ana ta cin kasuwan sati ba za ka yadda da wannan ba mun yi sallan ba? yanda ba za ka yadda yanzu ba rana ba ne to haka nan ake so ka yadda cewa Allah ɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne bai da abokin tarayya ba wani magana na biyu ba ma saurare na biyu mana duk wanda bai yadda wannan ba sai dai kai ka kira shi ba dai ka saurare shi ba an gane wannan war rabbul ladhi yastahiqu an yu'bad sannan kuma Allah subhanahu wataala shine kadai ubangijin da ya cancanta a bauta masa nan da yace yastahiqu ya cancanta ya nuna za a bauta ma wasu wanda ba shi ba ya nuna wasu ma na bauta ma wasu wanda ba shi ba amma wa ya cancanci bautan shine shi kadai abinda bilal bin raba ya yi kenan allah ya ɗaukaka darajar shi yarda da allah shi kaɗai ne abin bauta azaba malam a sa dutse a ranar yi zafi ko a wuta a juya shi a kan yashi a ɗaura dutse a gadon bayan shi ko a cikinsa maganan bai ma iya furta la'ilaha illallah ɗin sai dai rinka cewa ahadun ahad shi kaɗai ɗin ne ban haɗa shi da wani da ƙarfin ya ƙasa ya ji kamar ran zai fita sai ya nada yatsu kawai ya nuna ko na mutu da shi na tafi wallahi shi kadai ne kuma bilal din bai mutum ba kuma ya rayu har ma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi yana rayu ashe duk rin ka rike Allah ma'ana ka rike addinin Allah to shine da malaika wannan ayan sai na biyu kenan ko yace Allah shi ya cancanta abota mai wa huwal malik malikul haq shine sarki na gaskiya alladhi biyadihi biyadihi almulku kulli wanda dukkan mulki a hannunsa yake yana ba kowa yana amsa a wurin kowa Allah wanda suke rike da shi ka san suna da alkhairin maslaha to kai ka san da za a yi in ba su da alkhairi Allah ka kwace ka kawo mana waɗanda za su tausaya mana walakul khalqu kullihi sannan kuma halitta duka nashi ne wa biyadihi amru kulli kuma dukkan al'amura a hannun Allah saki malai ƙara cewa ga dalilin faɗin wannan magana zalikumullahu rabbu zalikumul zalikumullahu rabbukumul haq Allah wannan shine Allah ubangijinku abun bauta na gaskiya fa abuduhu da ka ku bauta masa ta zakarun, ashe ba za ku azantu ba ba za ku azantu ba ma'ana ba ku ga shi ne yake muku al'amura nan ni'ima ba yanzu ka kaddara numfashin da kake sha a ce kamar farashin man fetur yake shugabanni ne za su rinka baka wannan numfashin gwargwadon ƙuri'anka ko kusancin da su eh? da yanzu kila suka kadai ne a gari wallahi ka biya dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyar a baka lita ɗaya na numfashi kuma duk motsin da ka yi numfashin ne zai ƙasa kamar yadda ka motsa mota mai ke ƙasa ana ga wani ko masallaci za shi zai ce a nan zan sallah don ya motsa numfashin shi zai ragu ba haka abin yake ba eh <laughs> Allah ji kan kana rawi da rama na ji wani kasa ɗin shi wai batun a wancan lokacin ya ce wai malam zalunci wai yanzu batir ya kai kwabo uku wai batirin toce da kwabo uku shine ke bala'i ya ce kuma waɗannan azzaliman mutanen da za a ce abincin abincinmu hannunsu yake ba sai da safe je ka ce alajiwa na barka da safiya dan burabusko na ne na zo ba sai ce sai bayan la'asar ba jiya ka bata min rai <laughs> to inda yanzu ne kuwa aiki kenan lokacin kuna zuwa wurin shigo to ka gani ko ku da kuke manyan mu ne mukan ina ma lokaci ba mu ma fara ba ji muke yi ba ma fara ba Allah ya taimake mu to shine da malam ya kawo wannan sai ya ce arrabu lazi ya tashinkul ibada ubangiji dai ne wanda ya cancanci abauta masa wallazi ya khuluku wa duk ubangijin da ya cancanta abauta masa ne wanda ya khuluku yake halitta wa yarzuku kuma ya azurta halitta wa kuma ya hukunci ya ce kaza ayi kaza a bar kaza ko wanda ya kaza a yi mishi kaza wa yudabbir sannan kuma ya jijju al'amuran halitta in ma yayi hukunci mutum bai yadda ba sai ya tirsasa mutum dole ya bi ya ce kai adalci in baka ci zaben nan baka bada kai murdiyan zabe shi kuma baba sai ce ka tafi asibiti kar a ƙara jin duriyar ka sai ran da ka mutu kuma wallahi an yi haka ta an yi da yawa wallahi an yi da ka murde ka kwace musu ƙuri'u a buga national anthem a ce kai ne bayan wata biyu Allah ya ce a zo Germany a zauna ko kiran sallah ba za ka ji ba ka mutu sai dai a dinga tunanin a tura eh, jet ne ta ɗauko gawan ko a can za a yi kai ana sa mala musulman a gidan rediyo yana ta innal ladina idza azabatu wa na Zabatu mu masu same mu bar su kawai na gafata malam wallahi bar su su tafi lahiran da kowa ke tafiya inda jini ya arha a kasan nan ana kashe mutane malam ba gaira ba kawai jini ya fi komai arha Allah kai musu abin da suke mana huwa rabbul ladhi yajibu an an an na'budahu ubangiji shine ubangiji da ya cancanci mu bauta masa wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa yustahaqqu an yuta'a wahdahu yan uwa Allah shi kadai ya cancanci ai masa biyayya shi kadai yakfuru bi kulli ma'budin siwahu yukfaru ana kafircewa ma'ana ana butulcewa bi kulli ma'budin siwahu duk wani abun bautan da ba shi ba me yasa malai ya faɗi wannan yace Allah da kansa ya umurce mu dan ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku ku bauta ma Ubangijin ku mahalicin alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku walladina min qablikum da wanda suka gabace ku tun daga babanku annabi adam ku bauta mini akan haka la'allakum tattaqun kuna masu tsammanin za ku samu takawa alladhi ja'ala alala kuma ardha firasha kar ku manta Allah ta'ala shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfida was samaa bina'an ya sanya sama ta zama gini a saman bi ma'ana in so ya halaka ku zai umurci ƙasan nan ta dare kuma za ta dare a shige in yaso sama ta sako za ta sako kamar yadda yake zaukar da ruwan sama kowa ya tafi amma bai haka ba saboda rahamansa shi yasa sai ce bauta mai wa anzala minas sama'i ma'a kuma Allah ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati sai ga shi ya fitar da sanadiyar wannan ruwan ƴaƴan marmari rizqan lakum a matsayin arziki a gare ku ka duba ruwa ne guda ɗaya ce ya saukar amma da ya tashi magana ya ce rizqan sai ga arziki mai yawa yanzu gwanda ruwan nan dai za a sa mata kaji ta yi ɗaɗa mai zaki gyada wannan ruwan za a sa kaji ta yi garɗi Shuwaka? wannan ruwan za a sa ka ji ta yi ɗaci daga sinadari ɗaya malam in ba gwani ba waka iya wannan babu to wannan sako ne na cewa akwai wasu arzikin da sun fi wannan in mun bi shi za mu same su aljanna kun ɗauki Yadda yanda ga Allah ta'ala wannan fa ni'ima ɗaya ce ta ruwa kaɗai amma ji arziki nau'i daban-daban da ya bayar da su to kuma sai ce akwai wanda ya fi wannan yanzu malam ya za mutum ya sakaci a ce bai samu kaso a ciki ba sai ya ce fala ta lillahi andada da dai kar ku sanya wa Allah kishiya wa antum ta'lamun alhalin kuna sani sai na uku yace as-salisu na uku daga cikin tirakun da ke shiga cikin imani abinda in mutum yayi ya cika sharaɗin imani da Allah shine al-imanu bi uluhiyyatihi subhanahu mutum yayi imani da cancantan Allah da bauta shi shi kadai za a bauta mishi ya ce fana'alam mu sani a ƙarƙashin wannan wane ta kuma mu sakankance a ran mu sakankance wanda ba za mu canza tunani ba mene ake so mu sani mu sakankance annallaha wahdahu huwal ilahul haq Allah shi shi kadai ne abun bauta na gaskiya wahdahu la sharika lahu shi kadai ne bai da abokin tarayya a mulkin shi ko a bauta masa wa anna Allah wahdahu huwa al-mustahiq kuma Allah shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta mai duna siwahu ba waninsa ba in kun kula a dukkan gabobin sai an ta maimaita wannan hikiman me yasa hikiman wannan saboda ku duba Fatiha kanta da muke sallah da ita ai ana cewa ma la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ko bi fatihatil kitab duk wanda bai karanta ta bai da sallah mafi raunin musulmi shi ke karanta ta su goma sha bakwai a rana shi ne mai kiyaye wajibai baya na filfili kun fahimci wannan to me yasa ake ta maimaita ta kad ataina ka sab'an min al-masani ba a canza ba saboda so ake abin ya dasu a ranka ya zauna ka rayu akai ka mutu akai ran da ka zo gaban Allah akan wannan to ka tsira shi yasa nan shi ma kuka ji malai na ta nannaga mana kalmomin bi ma'ana a nan fasakon yake ba a wani wuri ba duk wani bayanin da za a yi in ka gane wannan kai imani da shi ka sha idan nan fa da matsala duk inda aka je ragaita ne ba labari amin ya rab sai sake kawo aya ce zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku la ilaha illa huwa babu an bauta face shi ko ba an bauta bisa cancanta face shi khaliqu kulli shay shi ya halicci dukkan komai fa fa'buduhu ku bau dan haka ku bauta mishi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma lalle shi mai kiyayewa ne da komai la tudrikuhu al-absar gannai gani na ido na mutane bai riskan Allah a nan duniya amma mu menene za su ga Allah ranar alkiyama eh Allah ka samu a ciki wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bi ghairi kayfin yanzilu mu'mine za su ga Allah eh Allahu akbar kai jama'a za a ga kyawu kuwa za a ga kamala la ilaha illallah bari mu wuce dan kan mu suranta mu shiga matsala amma Allah ka sa mu ga Allah addu'a na wata yi ko Allah ka sa mu ga Allah eh ai shi shi kadai ne Allah farko roko ne Allah na biyu kirari ne ga shi na farkon eh to la yudrikuhu al-absar gannai ba sa iya ganin Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka kai ka sama ka amso sallah kaga Allah yace nurun anna arau haske ne yaushe naka iya ganin shi anan gani kan sai aljanna malaika jibril kansa da ya dauko shi da aka je can karshe ya tsaya ya ce mishi ga wani wuri can ka matsa ka tsaya Allah zai magana da kai sai ce malaika jibril tun daga ƙasa muka taho da kai mu je mana ya ce wane mutum ya ce ainihin shi ne sigiratul muntaha ne magaryan tukewa na kenan ni nan in ba kai ba ba mai iya wuce nan wurin sallallahu alaihi ya je aka ba shi sallah Allah ta'ala ya ce ka je ka ce ma al'ummanka na wajata musu salloli guda hamsin tsakanin dare da yini annab sallallahu alaihi wasu ya karba alal aini eh bisa biyayya da sallama ka san duk duniya ba taba ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kai hadda lahiran ma yana juyowa suka haɗu da annabi Musa yace alaihi salam yace tunda aka gayyato ka na san sai an bada aiki dan da aiki ake zuwa aljanna me aka shar'anta ma al'ummanka yace salloli ne guda hamsin tsakanin dare da yini annabi Musa ce mu ne tsofaffin hannu ko ma ka roka a rage dan mun ga 'yan tawaye malam abin da yake nufi kenan yake ka koma ka roki ubangiji sauki akan hamsin din annabi Musa saboda za ku ga ana ta kawo kissa annabi Musa a cikin Qur'ani da yawa da yawa saboda ce ne wannan al'umman da al'umman sa ne shi yasa kai ta kawo kissan shi saboda a gane yadda suka ci nasara da wanda suka ba daidai ba suka kife wanda Allah sallallahu alaihi wa ya karbi shawararsa ya koma ya roki Allah Allah ya ce a maida su arba'in. ya juyo yana murna annabi Musa ya ƙara kira annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yace ya aka yace an rage goma yace wallahi koma <laughs> ma'ana karka kalli lissafi ya tsibace koma ka roƙo a rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya roƙi Allah yace al'umma ta Allah inda hali a saukaka Allah yace to sai yi 30 ya dawo da 30 annabi Musa ya tarbai ya ce mishi nawa aka baka ya ce talata ya ce wallahi ka koma jama'a da kake gani hmm, a bawa mala a kai malar da ni da kai mamuna iya hamsin din nan a an hada da istighfari ke da. ya koma a takaici ana ta rage goma da ya dawo goma shi ne annabi sallallahu sai da tsaya akan da annabin Musa ce a koma a goman nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya dage ya koma yana zuwa sai Allah ta'ala ce to kace su yi biyar amma wannan biyar din ladan 50 din farko zan rinka ba su Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawa ya ce biyar aka bani yace ka je ka nemi rage ta <laughs> saboda fikihun Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi na kowa ai in aka karbi biyar din nan malam sai a ce wani aikin rinka kai mai dan karan wahala da ya fi kun fahimci magana ya ce ai biyar ɗin ladan hamsin suka koma hamsin ɗin farkon adadin ne ya ragu amma ladan chip chip haka Allah ya bar mana da haka yanzu kana yin biyar ɗin nan ana multiply ɗinsu da hamsin ne mana to idan Allah ka ce musulunci ba abu ne mai daɗi ba shi ne ma arzikin shi yasa Allah ce wala tabutunna illa wa antum muslimun kuma ku ga da Allah ya kawo sallan nan sai ya sa ta ibadan da kusan kai yaro tun yana karami yake iya saboda saukin ta ba kamar zakka ba yanzu zakka wani har ya koma ga Allah ba zai zakka ba wani har ya koma ga Allah ba zai je aikin haji ba kuma musulmi ne kuma dan aljanna to amma sallah ta kawo ta da saukin da ma kowa zai iya yin ta <laughs> jama'a mun fahimci magana har aka yi rangwame ma aka ce kai in za yi tafiya wahala ya ma yawa rage hudu su dawo biyu kai in baka iya ta tsaye zauna ka yi ma an karba Allah mun gode maka ku zo mu samu gaba ko amin ya rabu to da malam ya kawo wannan ayan yace la al absar gannai ba sa iya riskan Allah su ganshi a nan duniya wa huwa yudriku wa huwa al absar amma fa shi yana ganin kowa eh duk abin da ke tafiya tajribi a ayunina a gan a bisa ganin Allah suke duk abin da ake Allah yana gani a dubu ko a sarari wa huwa al-latiful khabir sannan Allah ta'ala shine mai tausasawa mai cikakken sani to mali ce fa kama ka fa kama li rububiyyatihi kamar yanda muka kankan da kai muka sallama muka kankan da kanmu a rububiyyarsa muka yadda ke jujjuya al'amuranmu halkan wa tadbiran tun daga halitta shi ya samar da mu wa tadbiran kuma muka kankan da kai akan shi ke juya mu wanda Allah ya ce yana gadan asibiti ya fito ya warke ko ba allura ba wallahi sai ya warke kuma duk karfin mutum Allah ya ce goban nan sai an ƙara mai ruwa wallahi sai an ƙara mai ruwa haka ne ko ba haka bane to shine tadbiran din jujjuya al'amuran mutane haka nan arziki da sauransu wa hayatan wa mauta kun gani ba da muka yadda Allah mun sallama shi ke rayawa shi ke kashewa Allah ka raya mu akan alkhairi ka karbe mu akan imani fayajibu kamar yadda muka yadda da wannan to karo na biyu ma ya wazaba tilas ne an nakhdi'a li uluhiyatihi mu kankan da kai mu mika wuya ga bauta a gare shi amran wa shar'an a duk abin da ya umarni ko ya gindaya ba tare da neman wai mai fa'ida ko fa'idan kenan Allah ya ce mu ya ishe mu fa'ida ko ba gane ba musulmi haka yake to me amfanin you know in aka ka gane common sense ma by nature by hauka dai ai ne ta Allah ya ce Allah ya ce to alhamdulillah yanzu hadisin kuda na abi hurairah radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ce akwai cuta a fuffuken kuda guda daya akwai magani a fuffuken shi daya sahabbai ba da imani suka wuce wannan wurin ba suna da wani instrument ne da suke auna su gane gashi akwai cutan ga kaza a kai shi lab ai bincike dukkan ku sun ci wannan jarabawan sun wuce da imani to kuma sai bayan shekara dubu da ɗoriya sai ana cewa wai an yi bincike da ta ka gani ɗimɗime mallaki da ma je ka koyi arba'in na wuya da ya ma alkhairi wai an gano a yanzu kuda akwai cuta a gefe kaza akwai magani a gefe kaza shi yasa da imani ake shiga ake bautar Allah babban abin da kake bukata shin ya inganta daga Allah ko manzansa wannan shine kawai matsalar wahalan da matsalar iya e, inganta haka abin yake to kawai Allah ya ba mu sa'a sami'na wa ata'na mu kan mun ji kuma nan ne wurin zaman mu amma karka daga ana cewa nan Allah yake to ka tsaya ana wa kamata ya kanna annallahu wahidun kuma kamar yadda muka sakankance muka yadda Allah shi kadai ne fi rububiyyatihi shi ke shike halitta shike juya halittar la sharika lahu bi tarayya da wani a ciki fa kadhalika kamar haka karo na biyu ya jibu, ya zama tilas a gare mu an na tayakkana mu sakankance da cewa annallaha wahidun Allah shi kaɗai ne fi uluhiyatihi a cikin bautansa la sharika lahu bi da abokin tarayya fa jibu, dan haka sai zama tilas a karo na biyu an na'budahu mu bauta mishi tunda ai tuwon girma yin nama ya ba mu wannan arzikin a ce mu ma ba mu bauta mai ba ai shine butulcin wahdahu mu bauta mai shi kadai la sharika lahu kamar mai tambaya ce malam me yasa kace haka yace aiki Allah da kansa ne yace zalikumullahu rabbukum fa'budu shine Allah ubangijin ku dan haka ku bauta mai afala tazakkarun wai ku ba za ku yi tunani ba ai muku duk wannan ni'iman ba za ku yi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa dan wasa kawai aka halice ku shi kenan, ai ko dabbobi da aka halice sai aka ce mu yanka su mu ji daɗi dan mi bauta da aka su ma akwai hikiman halittarsu, akwai hikiman cewa a yanka su amma kai ba a yanka ka ba annabi ibrahim dan sa wa ku bi dhibhin azim aka fanshe shi dan saboda mu ci gaba da wanzuwa mu bauta mai to in ko ba a bauta mishin ba kaga ashe za a yanka na biyu a jahannama Allah ka tsare mu wai so nake gana hudun ba mikael minti nawa ne eh minti uku to gaskiya mun samu gaba mu tsaya ok sai mu tashi an rabia mu gama wannan gaban sai mu tashi a nan hudun insha Allah to sai mala ya ce fallahu huwal ilahul haq Allahu akbar dan haka duniya ta shaida Allahu Allah subhanahu wataala huwal ilahul haq shine abun bauta na gaskiya bisa cancanta me yasa muka cancantar da shi da bauta li kamali zatihi saboda cikan kamalan zafinsa. wa asma'ihi da sunayensa yanzu dauki abin nan daya ar Allah shine ar-razzaq me yawan azurta ka taɓa noma buhun wake ɗaya in ba an samu jarabawa ba ka fito da buhu ɗaya daga gonanka buhu ɗaya mai loka saba'in saba'in da biyun nan ina ga to kaga karanci ɗari to kaga pickup aƙalla sai dai pickup ta ɗauko to wanda ya ka tona ƙasa ga wannan sama ta sauka ta shayar da duk duniya yanayi ya daɗi arziki ya fara fita yanzu nan da 'yan watanni ba za ka ji farashin abubuwa kawai yana daidaito ne ma to Allah ne wannan wa sifatihi da siffofinsa wa af'alihi da aikace aikacensa wa kullu ahadin siwaku, duk wani abu kuwa wanda ba Allah ba fa uluhiyatihi ko da an bauta mishi wannan bautan da aka yi masa ba tsila da latacciya ce mara asali ƙarya ce wa ubudiyatihi ba tsila bautan da aka yi masa shi ma ɓacin ƙarya ne ba gaske ba ne ba shi ya cancanta ba malai ce ga dalili dalika bi annallaha kuwa hak, wannan kuwa asalin wato wannan kuwa saboda lallai Allah shine alhaqqu anan ne abin bauta na gaskiya ne abin bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi kuma abin da suke bautawa koma bayan Allah Huwal al shi ne ƙarya ƙarya ne duk abin da ba bauta Allah bane ƙarya ne shi wa anna Allah huwa al kabir kuma Allah shine maɗaukaki mai girman gaske Allah ta'ala ya datar da mu ina ga sai mu takaita nan saboda yanayin lokaci kafin mu rufe zami ta'aziyya ta musamman na rashin ɗaya daga cikin iyayenmu Alhaji Mustapha da muka yi wanda tun bayan rasuwansa bamu dawo majalisi ba sai wannan majalisi din wannan ne na farko bayan mu hakika muna yin ta'ziya Alhaji Mustapha ta'ziya da al'umma la'aima ‘ya'yan shi da matan shi dai jini ne ya hada amma dai alaƙar alhaji mustapha da al'umma ya wuce shi ya fi ƙarfin iyalansa kadai alkhairansa Salatu tu'addu wa la ba za a iya iyakance alkhairansa ba har zuwa gab da lokacin ajalinsa bai gajiya ba muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya sa aljanna ne makoman shi Allah ya damanta masa littafinsa Allah ya sa kabarinsa ya zamto dausayi daga cikin dausayin aljanna muna ta'aziya ga dattawan wannan masallaci musamman na shakuwa da aka yi da zamantakewa